نانا نعم. ربا وانده ذاتي بسرعة بيوت رمضان اولي سنترى تنزول قريب سورة اسرين رسول باين در منظور صلى الله عليه وآله وسلم لبدن المرس دعا مدينة وانده كل شيء هي المتري نتاع في بوت الزرقاء في سرعة تنزول بيوت الدين ميلادية في اضلب عمان تابع منزع عشان آية تسليل بيوت سبب فإن الله تعالى بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكن لم تكن فرقا آية تسليل سبب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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فجافعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون waɗanda ba su da sani suka rinka cewa laula nan ma dan me Allah bai mana magana ba shi da kansa a dai ya turo manzo a da ya sauko da littafi yayi mana magana mana mu da shi in yana son mu shiga musulunci Da su ya su tsarawa Allah an da suke so ya isar musu da sako da su aukatina aya ko kuma wata aya ta mana makamanciyar aya ta ce wa annabi salihu da a gawa annabi ya nuna sabuwar shi ma kama sauran su ne makamanciyar ayar da take wa annabi isa a zamaninsa a zamanin zan Allah sun san yana rayar da matattu yana warkar da masu ciwon albarar yana warkar da mai makanta sai makamanciyar ayar da take wa annabi musa alaihi salam a zaman san Allah shi ma da wata sanda wanda idan ya je kan da sabbin ayar da take da awar sallallahu alaihi wa sallam a haka ne waɗanda suka kafin su suka faɗa misla qaulihim fatan sun wannan magana ta su ta sha ba hasu suka san su sun yi kama da juna wajen kafirci wajen wa manzan da aka sun gobe kad bayyana mu ayat li qawmin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi ila billah da ke ga mutanen da suke da ne mutanen da suke sakantancewa dangane da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan aya malaman tafsiri sun yi magana guda biyu a kan waɗansu malamai suka ce waɗanda suka faɗi wannan magana su ne nasara kirista domin jerin ayar tun daga wa qalat yahud lakum nasara ala shay'in wa qalat nasara a yahud ala shay'in wa hum yusdun kitab an zuwa nan duk tana magana ne imma kan yahudu ko akan nasara ta haka lalle wa qala allazina la don saboda kar mu fitar da ayar daga jerin abin da suke faɗakarwa idan an kwatar su da sauran ayoyi waɗansu malaman suna suka ce a'a ayar tana magana ne akan mutanen maka su ne suka fi wannan magana ɗin su ne suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da tsayan biyu ko dai Allah ya musu magana su da shi ko kuma ya kasance an turo musu wata da jarumar ayar. mun ko buga misali a jiya sosai karan jiya cewa sun nemi ayoyi a kawo musu sharri ba za a kawo lan min al-ardi yabu'a aw tasut tafjira aw tusqita as-samaa'a bi billahi wal malaa'ikatu sabila aw yakuna laka baytun wa lan nu'minu li-wasiyyika hatta kama taruddu ko kuma ganka da gidan zina ko ina a cikin garin Makka ko hayoyi da suke ayar jerin ayar na nuna kamar wannan da muka karanto cikin sura da kuma qala alladhina la yarjuna liqa'ana لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا يكلمنا الرب لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا da wannan aya tana magana ne kan mutanen maka domin faɗin Allah a gaba da yake كذلك قال الذين من مثل قولهم تزيل بذات أفسر رسول النصارى هو أفسر رسول اليهود الذين من قبلهم ولم يسلك أهل يهود ولم يسلك أهل متى مكة kaga wannan ya nuna su ne suka ce laula ya sallimu da Allah ta shi aya sai dai Allah ta bayyana ayatul qawmi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa la tus'al ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى لهم هدى الله هو ولئن استماءهم بالعلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير ubangiji yake da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna arsalnaka bil haqqi lalle mu ne muka turo ka da gaskiya abinda ka zo da shi gaskiya ne kuma kana kira ne zuwa ga gaskiya basiran domin ka zanto mai bishara da gidan aljanna da dukkan mutumin da ya kasance ya yi imani ya aiki na gari wa nazira kuma ka zanto mai gargaɗi da gidan wuta ta sarkin gaskiya mun turo dan Allah kaunuhu basiran wa kaunuhu nabiran hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kare ta a gare shi da manzo sallallahu ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira akwai aya wannan makamantar haka cikin qur'ani a cikin at kuwa ya ayyuhan nabiyyu inna wa ورسوله سميتك المتولى غليظ ولا تخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويكفح ولن يكفره الله عز وجل حتى يقيم به ملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا سمى وقلوبا غلفا haka Allah ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura ya ayyuhan annabi, ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan mubashir mun turo ku dan ka zo mu shaida da mutanenka ranar kafin kiyama cewa ka isar musu sannan ka zo mu bishara wa hirzan lil ummiyin sai ne tsaro ga mutanen da ba taɓa turo wa littafi ba al'ummiyin mutanen maka ce manzon Allah ne tsaron su shi ne kariyar su domin ba dan zuwan su ba da an dauke su azaba duwan sai ya sa sai ya zanto tsaro na azabar su wa ma kana Allahu liyazirahum wa anta fihim ma kana Allahu mu'azirahum wa hum yastaghfirun irzil lil ummiyin anta abdi sai bawa na ne wa rasuli ko na. wato a cikin kalmomin nan guda biyu akwai rufe al-qudu akwai kuma rufe al bai dace a mu'amalarsu ne musu karancin ladabi ba su ran magarin mutane ba a cikin ya dace a ba shi matsayin da ya dace a girmama shi a yi ladabi tare da shi a lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ba daidai ki tsoron mutane ba amma girmama shi da yi masa ladabi da ba shi matsayin da ya dace da shi baya nuna a sa ya zanto ka faɗa da ka faɗa da Allah da matsayin da na bawa ta haka ce an ta ina da za mu ba ya da faɗa ila amsata ba ya da wata sifa min sifatin rububiyya sallallahu alaihi sallam. to amma kuma cikin mutane shi ne mafi fifi cikin mala'iku ma shi ne mafi fifi sallallahu alaihi Allah ya ba shi matsayin da zai zo da sauran mutane an ta abdu wa rasuli kan mai suka mutawakkil saura al-mutawakkil Allah laysa bi fadlin wala wal da rashin yafiya da rashin afuwa da rashin hakuri manzo Allah yana da laushin harshe wala fakhabin bil aswaq ba ka daga murya a kasuwa a ta ana hayaniya da kai wajen saye da sayarwa wala sayi a sayyiata bi a tare da manzo Allah yana zuwa kasuwa amma ga mutane bai rawan zai saya ko zai sai yana kuma kasu da aibata shi zuwa kasuwa wa qalu ma da hadar rasul ya kula taama wa yamshi fil aswaq laula da ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira dan bai wai zuwa kasuwa manzo Allah yana zuwa ko ya saya ko ya sayar sallallahu alaihi wasallam to amma abin da ake so a kiyaye ladabin kasuwa ba rantsuwar karya babu haulagiya babu yawan surutai ولا تصاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة إن كان مثل مونة قايا غاما وهذا مثل جيكا وعند يتاب يجين سيء أقوى ويفتح الجيبا يا جيكا سمر بالجبا صلى الله عليه وسلم أما قوانا لكي تبقى بالجيكا في في كتاك هو شيء تزبروا هو شيء تزكى هو شيء أقول عن الجاني صلى الله عليه وسلم Allah ta ya daga mutum ne wani ya zage ka wani ya tafi shi ka sai ka kasu ka duk saboda jami'a amma wani ya faɗa wa addini duka wani ya wa shari'a Allah karan tsaye da kuma sai a masa karan tsaye in ya ce wa ya rike shi mai asi walakin ya asahu Allah Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba hatta yusiba bihi millatal awja asan ya miƙar da addinin da ya karkace da addinin da ya karkace mutanen Makka suna da awar su a akan addinin Annabi Ibrahim cikin fasu na jahiliya amma gudancin su na jahiliya da gargajiyar su akwai burkuki ɗan ragowar koyarwar annabi ibrahim garwaye da gargajiya to sai aka turo manzon Allah dan ya jaddada ta kuma auhayna ilayka an tabi'i millata ibrahim hanifa wa ma kana ne muslimin sai gudun ya miƙar da tauhidin da annabi ibrahim ya rubuta shi ne hatta yuqimu bihi millatal awja dan a miƙar da addinin nan da aka karkatar da shi aka tafi da gargajiya da al'adu bi an yaqulu la ilaha Allah, mutane su yadda su sallama tun daga zuci har harshe har aiki la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan umma da wannan addini ne Allah zai bude waɗansu idanun da sun toshe basira ku ta tafi wa abanan summa waɗansu kunnuwan da sun suri fi ba san gaskiya ba wa quluban zulfa waɗansu zukatan da sun lullube wato babu haske na imani sakamakon zuwan manzon Allah sai a buɗe zukatan sai a bude idanun mutane sai a bude kunnuwan mutane su ji gaskiya su ga gaskiya sannan kuma zukatan su su haddace gaskiya ga kansu su aiki to wannan yana da alaka da inna arsalna ka bil haqqi basiran wa nadira lalle mun turo ka da gaskiya domin ka zanto da mai bishara ka zanto mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim a wata qira'a wala tasal an ashabil jahim idan mun dauki qira'ar wala tusalu an ashabil jahim sai zan to jumla sai khabariya sai ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim dangane da ilmi ba dai ka isar ba in alayka illa bala abin da ke kan su ifarwa amma me yasa suka kafa sai suka shiga wuta ba wanda zai tambaye ka wannan zai ta alayka huda walakin Allah ya rabi min nisa ba wanda zai tambaye ka shine ana wala tusalu an ashabil jahim sai zan to jumla sai khabariya labari da suke bayar amma idan aka ce wala tas'al an al-insha'iyya abin da ke kan ka wa'azi fa zakkar inna ma anta muzakkar lasta alaihim in kaji fa zakkar bil qur'ani min khafu wa'id gargadi kawai zaka ina fata mu fahimta shine wala tas'al ko wala tas'al an ashabi ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم التي ولن ترضى عنك اليهود yahudu ba za su taɓa yarda da kai ba walan nasara haka kirista ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi addinin duk yadda ka sassauta wajen aiki da addinin ka dan su maka rangwame dan su kyale ka ba za su taɓa kyale ka ba har sai dan rijiki kai ka bar addinin ka su koma nan dan ka dun mai son ya kwantar musu da hankali yana da babban aiki a gaban su duk mai son wai ya yarda da shi to amince da shi yana da babban aiki a gabansa mahalicinka mahalicinsu shi ne yake faɗa a cikin alƙur'ani wannan sarfa an ka yahudu wannan nasara da eh, yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba a ta ta tabi a millatar musulmi ba ba dini an sai kayi daidai wa daidai da su cikin wata nuna da kini wajen kafa cewa Allah wajen fata wa Allah amma mutukar za ka bi Allah mutukar za ka bi manzon Allah wasu sun ce maka sun yi da kai da baki ɗaya suke maka yanzu da kun bi afwayoyi wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun haka Allah ya ce yurdunakum bi afwahihim suna nuna sun yadda da ku da bakin su wa ta'aba qulubuhum amma duka sun suna kin wa aktharuhum fasiqun yawan su kafirai a shi kenan wanda zaka nemi yadda su shine Allah mahalicci duk wani wanda ba Allah ba ka tsaya kana neman yadda su kana fata kan lokaci amma idan kana neman yadda ubangiji shi ne abin neman yadda yaddar ubangiji kuwa za ta tabbata ne da bawa lokacin da kake wa Allah da a sau da kafa abin da yake kai kana kokarin yi abin da yake ka bari kana kokarin bari to idan Allah ya yarda da kai sai sa bayi na darki ya yarda duk wanda za ka ga yake ka musu banza ne amma idan ka ki neman yarda Allah ka ji kana neman yarda mutane me za ka faɗa su ji daɗi me za ka faɗa su yarda me za ka faɗa su so su ce ka burge su to sai Allah ya yarda da kai kuma su ma ba za su amince da kai dan zukatan a hannun Allah shi ke gaba daya shi ke sa a yadda da mutum ko a cikin ake da haka idan Allah ya yarda da mutum sai kira mala'ika jibril ya ce biki na yarda da wani ina kuma kaunin shi da ka kaso sai mala'ika jibril ya so shi eh tela a dukkan tambayi guda bakwai cikin mala'iku yake ya ku mala'iku Allah na san wani kuma ku so shi gaba ɗaya mala'iku sai su soka ko su so وما يعلم ya'lamu ربك rabbika sai duk mala'iku su tsoka wa Allah ya ce sai Allah kuma ya sa yansa a nan sararin duniya bayi na gari waɗansu sun ganka waɗansu ba su taɓa ganin ka ba waɗansu labarin ka suka ji waɗansu maza waɗansu mata da sai da sun aminta da kai bayi ba ka taɓa ba ko suna kansu ba abin da ya taɓa da a ce tsawon ɗan kasuwa ne ko tsawon ɗan siyasa ne ke ɗan boko ne ke mace ne namiji ne ko ma wane shi ke neman yadda ke neman auren nan من كان يريد العزة فلله العزة جميعا لا يحتفظ أول النبي لما في بدر يعني ما أوجدت تلك ما أولمون أما كان ما أولمون ودفع الله بس وبديت الكتاب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى تسيد سوسيليا الله سوسيليا دكتور كبير دبا الله با فاصلة تسمية بل الله هو أرجوك في تسليم القرآن a zane take a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum yazo da abu yayi da awar cewa shiriyar Allah ce sai mu ce kawo ayat da ta tsaya kawo hadisin manzon Allah da zai tsaya kawo wata shaida ta tarihi cikin ayyukan sahabbai ko maganganun sahabbai da za su nuna ayar nan da ta kawo haka take ne hadisin da ta kawo haka yake ne kuma ya kawo ne amma ko da yayi da awar abin da yazo da shiriyar Allah ne sai ka kawo aya za ta ba shi shaida ta haka ko ka su kawo hadisi da zai gaskata shi ko ga ayar da hadisi amma kashi fassarar sahabbai da tabi'ai ba haka suka ba shi ya gaba su sun yin ma sai ce to abin nan ba shi ba ne shi ne sunan shi daga wannan abin dai ka nemo wani abin da zai ɗan sunan shi daga shi domin da awa ba za ta sa abin ya zama shi ne ina faɗa mu قل إن هدى الله هو الهدى kace da su shiriyar Allah ita ce shiriya wa laqin tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm wallahi inda zaka bi so yaso yanzu ka dan bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala nasir ba ka da wani wanda ba Allah ba min waliyyin mukusanci da kusancin su zai amfane ka wala nasirin ko mataimaki da zai yi taimaka maka ba in dai har da Allah wannan magana ana fuskantar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa Allah ya san manzon Allah ba zai so yin yanzu ka da mutane amma abin da da Hausawa ke cewa ne wa ana tauna sakkowa ne dan ayatin ji in ya zanto Allah ya ce da manzansa wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'd alladhi ja'aka min al-ilm wa laka min Allah min waliyyun la nasir to me zai ce mu me zai ce maka me zai ce mu wane ne daga cikin mu kuma zai bi soye zuka ta mutane ko ya bi son zuciyarsa ko ya bi son zuciyar wani kuma ya kasance Allah ya masa dangane tunda manzo Allah ma an ce da zai da son zuciyar su to da ba da wannan da zai kuma to yana da sauran da mutane wannan aya haka Allah ya faɗa walin tabata ahwa'ahum بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا أما أو تآية دبان بعد نام ذيك أنت ننجبك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع لك بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سورة الرعد وكذلك أهواءهم ما لك من الله من ولي وابنكم أدى الذي جاءك أنفهم كلمة الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أتم ولئن اتبعت أهواءك أنفاني ما ja'aka min al-ilmi innaka yadullu min al-zalimin an gane ko suratul ra'd ya ka kawo ma ba tare da min ba in malika min Allah min waliyyin wala wa ba qarin min kuma ka amfani da ma ba annabi ba a yake san gaba ka san duk kuma da ke san ki da shi ne suka ce a nan gurin ya iya yi wa ko to amma annabi ya fi cikakkiyar ma'ana domin ma wani lokaci sukan zama na kira wani lokaci sukan zama ma'arifa amma annabi da'iman ma'arifa ce ba ne kira ba kuma yana daga cikin kalamun ɗan da ke cikin kalaman ma'arifa da ita sai dai su zanto sifa ce na ita da jibi wa jin gudu ta san zaɗin da ita mutum duk abin da ya zanto sifa a ballantana kuma ya bayyana kansa sai masa wahala ina ga dubu mai in amsa amsaka rizqa ballatu fi uku bayan akwai ihtimalin allazi talib da zaman kira ya arrifu hafi cikin ilimi ne sai ai maganan Allah sai ai maganan ma wal huda Allah ta shafi ka san Allah da sunayensa ka san Allah da sifofinsa ka san Allah da umarninsa ka san ka san Allah wa wa'iduhu ka ba'ada al-illati kadai ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مرهم بكتاب يسر كل In ما جاءك من العلم إنك haka a can ma wa Allah da kansa a abin man yin kiru ba a ba ba ne ka zama da kai amma a kan gurin sunna illa wa ganin illa sai aka kawo min sunan zalimi duka da don kokarin kalli cewa duk wannan sakamuka muke kira cewa kullum ake karanta alqur'ani kamar fa gane mu'jizar alqur'ani da fasahar zance da dabara wala in tabata ahu ma in ka bi soye-soyen zukatan su bayan abin da ya zo maka na ilimi bayan abin da ya zo maka na siriya to baka da wani wanda ba Allah ba wanda zai jibinci lamarinka sai wanda zai tabbata الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا صوم. الذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi ya tsununahu haƙƙa tilawati karanta shi din ko kuma ɗin biyayya kasa suna masa biyayya ta sau da kafa ulaika nuna bi irin waɗannan su da suke imani da shi imani ne mu ko ya to ma to ma ma'anarsa da za ta bi a ce daga al'adu ba bin littafi din wato wanda su muka ba su littafi wato saka kyautata lafazin su suna farta kalmomin yadda ya dace kamar da Allah ya saukar da shi kuma suke yin biyayya ga kowace aya da sai musu umarni suke hannuwa ga kowace aya da sai musu hali wannan su ne wanda suke yi tulu hu haka tilawati dan ribar karatu shi ne fahimta ribar fahimta kuma shi ne aiki idan mutum kawai ya ɗauki ribar karatu shi ne karatu yana yin karatu dan karatu to kaga ba zai ba zai ba zai ci riba ba amma yana yin karatu dan fahimta ki kaga ya ga abin da yake wannan sune yasluna hu haka tilawati Allah ta mu cikin ko ka ce yasluna hu haka tilawati suna bin littafin hakikanin ban duk wanda suka zama haka o yi ulaika yu'minuna bihi irin waɗannan to Allah zai na ƙafe na mu kitaba Allah zai na da abin da ya biyo bayan ta duk matsayin mubtada ne ulaika yu'minuna bihi wannan kuma don matsayin kabar wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafa cewa littafin shi wa fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan su ne hasararru Allah kar ka samu cikin ya ku ƴaƴan gidan ya aku zuriyar gidan ya aku اذكروا نعمتي التي انعمت alaikum. كتنا ni'mata wanda na ni'imta ta akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fita ku akan da yawa daga cikin mutane a zamanin wata ku yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin sai'a wanda wata rai ba za ta amfanar da wata rai komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karɓi fansa ba ko da mutum zai bayar da cikin duniyar nan na zinari da azurfa ba za a karɓa ba an gane ku wala ha shafa'atun kuma ceto ba za ta amfani wannan rai din ba wala hum yusarun ko ba za a taimaki duk waɗanda suka je lahira din ba tauhidi ne wato yin ranar tashin kiyama wata rai ba za ta amfani da wata rai komai ba amfanin da kowace rai za ta yi maka shine a nan gidan duniya idan ka ga cewa wata rai ta amfanar da ita ta amfanar da wata rai da mutum ya tafi da wani nau'i na guzuri na tauhidi irin da yake da tauhidi amma yana da kaba'ira to sai kan mai tutu zai masu tasiri amma mutumin da baya da tauhidi sannan ya je lahira a haka sai kan mai tutu zai masa dukkan mutumin da ya kasance laifin da yawa Allah shine kafirce mu Allah bijire ma Allah rusa rukunin tauhidi shirka kenan rayuwa akan bidoyi bidoyi ne cikin ilimin asali domin ga hadisi ya tabbata cikin bukari har ma cikin muslim manzo Allah zai kamo waɗansu ya tafi da su cewa dan a ba su dama su ta daga tafkin alkautara sai a dakatar da su ya rinka cewa o sai abi mabiyana ne na baya duk da ba su zamani da ni ba amma sun rike addini na a ce laqad ahdathu ba'daka wa ghayyaru bayan ka bar duniya sun canza addini sun kyale sunna sun dauki bid'a sun kyale tauhidi sun ɗauki sirka amma da abin suna suka yi in suka ɗauki sirka ba sa sa mata suna sirka sun su ka ta wasu samun kafa ne da salihan bayi in suka ɗauki bid'a kuma sun suke ce bid'a ce amma hasana tun hasana ko hasana so da ta ta suke ita bid'a ayata domin idan suka ce bid'a ce suka yi shiru mabiyan su ma ba za su karɓa ba amma in suka ce bid'a ce kyakkyawa kaga sun faroto zuciyarsa da wannan kalmar kyakkyawa da haka idan suka ce abin shirka ne ba za ka yadda ba wai suka ce tawassuli ne kama kafa ne da salihan bayi da ta yi waye zai iya kama kafa da salihan bayi ko nan ma za ka je ganin shehu ba sai ka fita ganin man sai ka fita kala kafa wani ba cikin manyan manyan fadawa in za ka je ganin sarki ba sai ka fita kan wazir ka fita kan waye in za ka je daga gauna ba sai ka fita ka ga eh, darakta na protocol ba ko waye ah, to kuma shi ne sai ka da wajen Allah kai da kafa kai tsaye haka ko ba za ka kama kafa da kowa ba ba wani maganar salihu ba wa wani wali wani wani ne wani ne wani idan aka faɗa maka wannan sai daga eh ɗan kofin ya yi kama da mutum ba ma za ka gane kuskuren abin in ka gane bambancin Allah da su waɗanda aka kwatanta bambancin Allah da sarkin garin su bambancin Allah da gwamnan garin su bambancin Allah da shugaban kasan shi shugaban kasa ko sarki ko ma wane ne me yasa sai an biyo ta kan wani kafin a gaishe saboda bai san abin da kake tafi da shi ba da an zo aka bincike ka haɗa cewa bai dace da kai ba sai a hana ba ma zai sani ba ka zo ko ba ka sai an ga lafiya ka sai a bari ka yi to me yasa shi da sarki da gwamna da shugaban kasa suka sa yan security da yan protocol a rika dindobawa a bincike mutum dan da za su tsare shi Allah yana bukatar mai tsaro me yasa suka riki yan tsaro saboda ba su san da suke tafi da shi ba shi Allah bai san me suke tafi da shi ba kun ka taho me yasa suka rike waɗannan saboda su da su suna taimakon juna ne yadda shugaba na protocol ko dukkan wani ma'aikaci a protocol ko dukkan wani bafade a fadar sarki yake bukata a wurin sarki haka sarki ma ke da bukata a wurin sa. haka da gowa ga wani in shi yana bukatar gwamnati ya masa hanya ko a bashi bangila ko a tafi da shi makka ko a tafi da shi umara ko a raba fulotai da shi ko a yi waye da shi shi ma gwamna an yana bukatar kai masa ka kakkare ka tuttuce ka yi menene ka yi mai kowa na bukatar kowa to shi kuma Allah haka yake bukata a wurin wadansu yudin wala yudab yudir wala yudab alayhi kuma sai da kuma shi gobe ya san gaba cewa ya kai tsaye ujibu da autar da'i ina an su tuna mai da zarin yaki kira da bai ce ba in ya kama kafa da wani sai sai ka kara ka ce a kama kafa da wani to in ma kama kafa ne musallama kama kafa ne sai mu kama kafa mana da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali amma sai kama kafa da wani bayan baya wanda ba su ba yanzu a aqidar ka da Abubakar da Usman da Ali da Umar waɗannan sahabbai guda hudu da su sulafa'ur rasuluna da sai ka so waliyin ka da kai imani wa ya fi falala waɗannan guda hudu sun fi falala to me yasa kake da kan wannan me yasa in na kyale shi ka kana biyu su kuma sai da jawo shi kaga duk abin ba gaske bane da kai misali irin wannan kowa zai fahimta inda Allah ya san sun da su to amma tun da Abubakar da Umar da Usman da Ali su kansu ba a kama kafa da su sai tsaye shi Allah ana kama kafa ne ai masa fadanci da su ko su ka ce ya Allah dan sunansa Ar-Rahman ba wai dan bawan kawana ba يا الله دان سنك العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر المتعال المهيمن معنى سنة كيف هنا تلتد معنى لكن المهيمن من دون باكي قوئنا ما في عند باب الشيطان قوئا سمقوا أقصى a wani gari a wani tsaye ko a garo ko a dubi ko da na da dan girman Allah in muna son gaskiya ya zamu ya sai mu ci sai mu ce mu kama kafa da wani abu da واتقوا يوما لا تجزي نفس منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda ya je da tauhidi amma duk wanda bai je da tauhidi ba ceto ba zai masa amfani ba wala kuma ba za a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 إسماعيل أو طيرا فلكي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود Ubangiji ta rafe wa Yusufala Ibrahima, nawa mutane kisar annabi Ibrahim lokacin da Ubangiji ya zarrabe shi, wa Yusufala Ibrahim rabbuhu tuna lokacin da shi annabi Ibrahim ubangijin sai jarrabe shi bi kalimatin da waɗansu kalmomi ya ba shi jarraba a san mahun shi kuma sun suka al-kalimat idan an ce al-kalimat cikin al-Qur'ani akwai al-kalimat al-qadariyya kalmomin Allah shi ne kaddara wata game da al'amura ya kada tauhidin sa ya kada cewa shi ne mai sassa su akwai kuma al-kalimat ana nufin al-kalimat shar'iyya umarnin ko hannun sa wa'azin sa ko wa'i din sa Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min al-qadimin kalimati rabbiha anan gurin abinda Allah ya zartar abinda Allah ya kaddara ta riga ta imani ta ba da gaskiya da duk abinda Allah ya kaddara kuma ta ba abinda Allah ya sassana da lissafi ta amma kalimat bi kalimatu shar'iyya ba kadariya ba watan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddala li kalimatihi nan da ta tammatun domin kalmomin Allah suka fune ta fuskar in labari ne to gaskiya ne in hukunci ne sun adalci ne babu zalunci shi ne wata kalmar rabbika ta kuma adalci ubangiji da ala ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimat da kalmomi ko kalimatul qadariyya ko kalimatul shar'iyya ko duka biyu to malamai suka yi safani menene kalima din da Allah ya jarraba annabi ibrahim da su yawa amma kaɗan daga ciki waɗanda suka ce su ne misalin fitra guda biyar ai guda goma an gane ko da almahmada kurkuren baki al istishaq shakalwa asiwak yin aswaki ina fata mu fahimta ifa'ul liha suke gemu Kasu shari rage gashin baki an gane ko taqlimul azad wato ainihin yanke farce ina fata mu fahimta na bakwai kuma qatlul barajim wato tsabtace dukkan wata mahadar gwiwa inda yake mahadar gwiwa da shi kamar nan gurin tsakanin zira'inka da damkanka kamar nan karkashin gwiwarka da dukkan wata mahadar gaba da gaba inda yake akwai da shi wato tsabtace nan gurin kamar da wata ruwaya ta nuna a wata ruwaya ta ce a'a na gaba shine natkul ibn wato aske gashi na hamad an gane ko na takwas kuma shine halqul ana wato aske gashi na gaba sannan kuma na taran su alkhitan wato shine alkhitan wato shayi da ake wa namiji sannan kuma sifar na goma din su al-istinja yin sarki lokacin da mutum ya bayan gida ko bauta waɗannan su ne khisalul fitra wanda ke son kowane musulmi ya rinka yin yadda suka zo nan sun zo a haɗe sun zo a wurare daban-daban a cikin hadisai na manzon Allah sun san tabbata to ana kan musulmi ya kula da waɗannan al'amura to wannan suka ce wannan suna ake kira da kalimat da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su ba a san mahunnin shi kuma ya ci su waɗansu malamai suka ce a waɗannan kalimat wato sufofin sufofi ne guda talatin suratul tauba ta ambaci goma suratul ma'arij ta ambaci goma suratul ahzab ta ambaci goma in ka gama talatin annabi ibrahim an tarbe su da su gaba ɗaya ya aike su na cikin surutu tauba su ne at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ibun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizun li waɗannan guda goma sun nan gurin goma kuma cikin susul azab shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafirat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima guda goma da ke cikin susul ma'arij sun daga illal musallina alladhina hum ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشركون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم hada can goma can goma ba talatin muke nan waɗansu malamai suka ce wannan su ne guda abin da aka jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika waɗansu malamai suka ce me yasa kuka tafi nesa da yawa ku tafi suratul suratul ahzabi suratul tauba sai ai kun yi nisa da yawa a nan ne suke kalimatun din nan suke an fahimta ko wa idan tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama abu na farko kina daga cikin kalmomin zan sa ka shugaba da mutane qala wa min zurriyyati yace ya Allah har a cikin zurriyata qala la yanalu ahadu zalimin Allah ce a azalimi ba sa ba sa samun alƙawari in dai a cikin zuriyar ka ko azalimi to babu yanda za a yi dace da wannan wilaya tawa ko imama da zan ومن ومن ذريته ما مهتم وظالم لنفسه مبين لذا سورة الصافات بيان قال لا ينال أهد الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس إن شيء فرق وأن أكفال سواء أي منهج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك فيه شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام kaga waɗannan su ne duk an zaunar da shi a maka an ce ta da gini daji ba an ce yi shela ga mutane za a zo musu aikin da shi ya fara yi shela a zo aikin shi kalimat da aka jarrabe shi kenan kuma ya cika su إلا رؤية فتك تقوليها بجس من فترة لو انت يعني من فترة لو انت يعني وانا اللي واحد تتوى في ديننا نمو ننا انت من آية لا تتوى في أما تورم برأة تتوى في سيدي وانا يابيس تسع في ظاهر الله الله قويا يا نبي إبراهيم يتفع تمهن فولون يتوى إبراهيم الذي وفا وطويتك تأبن أتتك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس da lokacin da muka sanya ne masaba ismu makan daga saba ya idan an ce saba bi ma'ana raja'a ya tubu bi ma'ana yarji'u masabatan linnas ay marja'an linnas yu'uduna ilayhi aman ba'da mutane sukan dawo wa ɗakin Allah shekara bayan shekara mutum ya je ya sha wahala wani ma ya kashe wani ya targaɗe wani ya gurɗe amma idan ta dawo so ya ɗakin makoma ga suna sha'awa. da kaburo wajen sai tafi cewa kana fi ta da komawa la yarji'u sarfu anha fi da yubsiruha hatta yauda ilaiha sarfu mustaqa wato babu yanda za a ido ya goro wajen har kuma sai ya sake bege ya sake koma wajen ke masabatan nasu wa amnan ko muka yi nufi da amintacce mutane zubar da jinin junansu a wurin zina a sassanin duniya duka da zalunci haramun ne to amma ya ta'akkadu tahrim inda baitul lahi muharram haramcin millar a sake Allah ya kasu sai a mutum wuri larabawa na gina masu tun lokacin jahiliya mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a wurin amma ba zai iya masa ta'addanci ba sai in yi da girman wanda mutum ga amnan kenan a mutum wuri yawan suka kai amincin da ake nufi larabawa a rayuwarsu ta jahiliya ta farauta ta yaƙe-yaƙe sun amince su wa kowane gari gari amma ban da gari ba wannan ko Allah ya sa shi a amintaccen wuri kuma wannan mu'jiza ta alqur'ani suna bayyana har a zamanin yau dukkan abin da turawa mulkin mallaka suka yi ko na ingilishi ko na faransa ko na belgium ko na baljika ko na hungary ko na poland ko na ina ne sun kama ko ina a duniya amma ɗakin allah ba sai da sun yi mallaka amnan ne wa amnan an san yi tsaro a wajen duk kai kawo da mutum zai yi a duniya cikin kwana arba'in zai zagaye duniya haka ba za a labe da cikin hadisi kowane gari ya yi daban da maka banda su dan zai je samun mala'iku sun zagaye garin suna su kowa ya sai mato mala'iku kowa ya sai mato kaga shi ne amnan din masabatan linnasi wa amnan واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان من wannan kira'ar wattakhidhu kuliki min maqam ibrahim wurin da annabi Ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba ko riki wannan wuri a matsayin musalla wurin yin sallah raka'a biyu lokacin da suka kammala dawafi amma idan aka ce wattakhadhu a wata qira'ar kenan min maqami Ibrahim musalla zuwa lokacin da ya biyo baya sun riki wurin tsayawar annabi Ibrahim lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba wato a matsayin musalla wurin yin sallah wato a can in mun dauki wata kazu sai dan jumla ce kabariya domin da kiwa tattakizu zai zarta jumla ce ijaiya to a nan gurin idan kuka lura wato wata mutula ta alqur'ani wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna wa wattakhadhu min maqam ibrahim in mun da wannan qira'ar kawo wata wattakhadhu min maqam ibrahim da kuma ko wata dan zar'i zantan a larabci yayi daidai inda za a ce wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna wa musallan ya zama takaitacce kuma ya da ma'ana ina fata an fahimta ce to amma da ƙar'ani ita ce in aka ce an mayar da ɗaki ya zanto wurin komawar mutane sannan kuma wuri wanda yake amintacce sannan kuma wurin yin sallah ce ba a nuna wurin da za su sallah amma wattakhidhu min makani ibrahima musallan kafin sai aka haddade wurin da za su yi sallar sun kawai rasa aka da wuce ina ba za mu bayyana sannan kuma ce saboda matsayin sallah bai kamata a kawo cikin rubutu ba cikin kalma daya masabatan linnasi wa amnan wa musallan saboda matsayinta sai aka gina mata jumlar ta mai zaman kanta wata ka zo min maqami ibrahim musalla ko wata ka zo min maqami ibrahim azuman li qadri salati sai mun matsayin sallah Qur'ani yana da mu'jiza inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a من قبل ابراهيم وسلم وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل العهد شين الوعد القولي كده اما تند يا تعدي ده الى ضمن معنى التوصيه an gane ku wa'idna ila ibrahima ay wasaina ibrahima wa isma'il mun yi wasiya mun yi umarni da karfafawa ga annabi Ibrahim alaihi salam da kuma ɗansa annabi Ismail shi ma alaihi salam an tsahira baitiya muka ce da su ku riƙi sakina sakina la'akifina da masu itikafi wa rukka'i sujud da masu rukuki da masu sujada afaifin masu tawafi da masu tawafi su samu sukunin yin tawafi a tsarkake ɗakin Allah saboda al'ajibina masu itikafi su samu damar yin itikafi cikin kwanciyar rai haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce at-ta'ifina yan zo a koma yan haji da umar rake, ala aiki kina mazauna wurin to idan an karkace duka za su amfana da yan zo a koma su sune at-ta'ifina zauna wurin wato ɗan zama na dindindin a wurin kenan suna da aiki kina warruka ji a rukka jam'i ne na rake. a sujud jam'i ne na sajid to amma me yasa a sujud sai ya zo a siga ta mazdar bai zo ba a siga ta arruka ta ta ce a sujud domin sajidun sujudun raki'un rukka'un arrukka da sujud amma sai aka bambanta aka ce a sujud ya ba an fahimta suka ce shi din kansa wato sigar sigar jam'in sa yana zuwa da sujud yana zuwa da sujud ya suka ce kai Allah yana cewa law yasma'una kama لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لأرضك ركعا وسجودا wai da ake sun ji zancenta irin yadda na ji zancenta da sai sun yi ba yadda ban yi ba ko ana zargin shi ala kulli hal asdu sai ma daidai yake da asudda amma an bambanta su da juna wato ainihin saboda wata balaga ta alqur'ani mai shi ne waduka da sujud kuma ba kawo wawul asbu ba tsakanin domin an ruka sujud ana nufin masallata amma ta aka mace bangarori guda biyu a cikin sallah su ne rukuri da sujud da an ce war ruka'i was sujud da sai an ruka wani abu ne daban a sujud wani abu ne daban amma tun da guda biyu sun haɗu ne sun gina sallah ta aka ce war ruka'i sujud ba tare da tsakanin su tsakaninsu shine galibin yadda ake ma'amalan sa a Qur'ani an gane ko ruka an sujud da yake gole fadlan min Allah wa ridwan sai Allah ya ce mai aya ta gaba wa qala ibrahim wa in qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر تقليلا ثم عظم عذاب النار وبئس المصير كابون من يسأل abin da ake kira makamu ibrahim da Allah madaukakin sarki ya ce mu rinka yin nafila a wajen idan mun kammala wato idan idan mun zo dakin Ka'aba wato wurin da Annabi Ibrahim ko dutsen da Annabi Ibrahim ya taka lokacin da yake ginin dakin Ka'aba shi da Isma'il katanga ta yi tsawo ta yadda ya ba zai iya wani wanda sai ya samu wani dutse wanda zai taka shi dan ya kare yin zama ana mai ko su bulo da yana tsora ba to asalin mukamin Ibrahim din kamar da Imam al-Baihaqi ya ya ruwaya daga Aisha Allah ta kare ta gare ta take cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan dutsen da Annabi Ibrahim din ya taka yana haɗe da tashin Ka'aba an bayyana ko daga baya ne a lokacin kuma san tsafa da ya jinta da ginin tashin Ka'aba sai ya ta shi ya mayar da shi gabar da tashin Ka'aba baya haɗe da katangar tashin Ka'aba an bai da sannan kuma kamar yadda ruwaya ta nuna ita ba wannan ruwaya da na ambata ibnu kasir ya inganta cikin littafin sa tafsiri kamar kuma yadda wata ruwayar daga Anas dan Malik ta nuna Anas dan Malik yace lokacin da muke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na da rai inda annabi Ibrahim din nan ya saka a cikin dutsen idan ka duba za ka ga sawo yatsunsa da kuma cikin tafin kafarsa ce to amma bayan shudewar lokacin annabi sahabbai sun fara karanci tabi'ai sun zo ilimi ya fara karanci don mutane idan sun zo dawa abin sun rinka shafa wannan wurin har saboda yawan shafa yau da goma alamun sawun yatsun ya bace a jikin dutsen ana san ba ke faɗin wannan tare da cewa ba a cikin abin da ake shafa a jikin ɗakin ka'aba kila wannan zai sa ya bayyana gare ka cikin sarari ka fahimta cewa me yasa Umar dan Khattab ya nesanta shi ɗakin ka'aba saboda mutane suna shafa shi da ake shafa ɗakin kama ko ba suna bane shafa shi bid'a ne kuma wato wannan na nuna mu'jizar annabi in ba annabi ba wai zai taka dutse a ga sawun sa cikin dutse har ya tsufi su bayyana kuma wannan ta sa da zamani ya zamani ba a yanzu hukumomi na Saudiya sai suka rufe shi da glass shine wani dan gini mai tsoro za a shi an rufe shi da glass sai dai ka leka glass ma mai duhu sai da baka iya gano mai ke ciki amma duk da aka ba tsira ba dan sun je wannan dan yin wannan karban da glass da aka shafi sai suka shafa suna shafa a jikin su duk wannan mazahir ne na shirka da bidoyi waɗanda ba su halatta ba ina ba ka mai da haka dai maqami ibrahim wurin da ya taka kin dai na cikin dakin kaba haka ne sun tashi can kuma daga baya aka rufe cikin wannan glass to amma shi ne dan tarihi abinda ake so bayan ka gama tawafi raka uku tawafin ka guda bakwai sai ka tantan maqami ibrahim tare da kaba a hade wannan ko mustahabi ne ba dole bane in ba kai sallan na nafila raka'a biyu sai sifan tawafin ka ta halatta ba sharadi bane sai ka je muqami ibrahim a sunna ne wata kuma min muqami ibrahima musalla wato ku riki muqami ibrahim a matsayin wajen yin sallah kuma cewa a riki wajen a matsayin yin sallah asali da shawara ce umar dan khattab ya bayar sai nassi da qur'ani kuma ya sauka goyi bayan shawara shine hadisi ya tabbata cikin bukhari umar dan khattab ke cewa wafaqtu allaha fi salatin aw wafaqani rabbi fi salatin ubangiji ya yi muwafaka da cikin ababe guda uku na farko na yi Ibrahim musamman ina na ce da manzon Allah haka na biyu na ce ya rasulullah yadkhulu alayka al-barru wal fajir nagari da wanda ba nagari ba suna shiga gidanka ya kamata a saukar da hijabi mu daina shiga gidan juna sai ubangiji ta ala saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzan lakum ila ta'amin غير ناظرين إلى هل يزوى فتن الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب zalikum aqharu li qulubikum wa qulubikum yace na uku kuma na ce da shi kaza sai kuma kaza ya kuma na dai na kawo wanda mahallin shahidin to yake shafa shine maganar maqam ibrahim wanda wannan akwai ba bukatu umar kamar abin da ya shafi asra badar da sa abubakar suka ce a yi musu kwanta umar yace a kashe su Allah ya saukar da aya ya saukar da abin da ke nuna goyen bayan shawara kuma da kasa an gane ku a aya ta gaba ubangiji ta ce wa iz qala ibrahim rabbi da al baladan amin tun lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji ida alhaza hadha wannan fili mu ya zama baladan wani gari aminan amintacce warzuqa halahu min as-samarat ka arzika mutanen wannan gari min as-samarat da dangin kayan abinci ko dangin kayan marmari man amana minhum billahi wal yawmil amma wanda yi imani cikin su kadai da Allah kuma yi imani da ranar lahira kana sai ubangiji ta ala ce wa man kafara har wanda ya sai shi ma zan bari fa umtihu qalilan ko fa umtihu qalilan kira abu da zuci ko wace wata race fa umtihu qalilan wanda ya sai din ma dan dan jiyar da shi dadin duniya kadan sun ma'afarruhu ila azabin nar sannan kuma in tilanta masa zuwa shiga cikin wuta wa bi'sal masir zuwa ga azabar wuta sir da makoma in san zo ita azabar wuta wannan aya akwai makamanci yadda cikin surat ibrahim amma a can an ce wa iz ibrahim rabbi al hadha balada aminan hadha balada bil alif wal lam amma anan rabbi al hadha baladan aminan warzuqa lahu min as-samarat wadansu malamai suka ce na kan gurin dan nan ya riga shi. inda nan an ambace shi a farkon wuri ta kace ce haza baladan amma can da za a maimaita cikin surutu ibrahim ta kace haza hazal balada dan ya zanto mu'arraf kenan to amma wannan maganar ba ta da ƙarfi domin da surutu ibrahim da surutu bakara wacce ta fara sauka surutu ibrahim kaga ba yadda za a yi wannan taujihin ya karfi ba zai karfi inda a ce bakara sai ta fara sauka sannan surutu ibrahim da wannan taujihin ya karfi amma surutu ibrahim ta fara sauka da ita ce makiyar surutu bakara ko madaniyar saboda haka sai dai su nemi wani taujihin da waɗansu malaman suka ce a'a duk ɗaya ne ko ka ce hazal balada aminan ko haza baladan aminan wasu kwalo wani sabarati illa iyaka sai rabi zai canja idan nan gurin muka ce rabbi da ala haza sai zanto shi ne mafulul awwal baladan sai zanto mafulul sani aminan sai zanto sifa ne ko na ko wato abin nan na kenan na baladan amma rabbi da ala hazal balada هذا البلد هذا سيد التوسيل به المفعول الأول البلد سيد التوسيل لنا هذا آمنا سيد التوسيل به المفعول الثاني هو ابن ذي تنجا كم آمنا يا زمان الثاني نعم من كما يا زمان ناجي أما din رابن كفوما ساكا مقن دي guda يا ne ya ubangiji kamar yadda wannan gari ya zanto kuma ka sanya mutanen garin su zanto ka arzuta su mina samarar da zai yi kayan abinci ko kayan marmari amma wanda suka yi imani kadai sai Allah ce har wanda ya kafirce ma zan bashi dan haka abin da ya shafi duniya har wanda ya kafirce ma ana bashi amma abin da ya shafi lahira sai mu gane kadai إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ubangiji ce wa iz yarfu ibrahim wa tunawa mutane lokacin da annabi ibrahim ke daukaka alqawaida har sashin gini na dakin kaaba min albayti na ginin dakin kaaba to isma'ilu shi da annabi isma'il suka rinka yin tarayya da juna wajen jinta da ginin suna masu cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karbi wannan aiki daga gare mu innaka anta samiul alim ya allah kai ne as-sami'u wanda yake mai ji sannan kuma al-alimu masani rabbana ya ubangiji mu waj'alna ne laka ka sanya mu mu biyan mu zanto musulmai gare ka anan gurin ba wai sun yi wannan addu'a bane kafin su zama musulmai dan mata musulmai ne su amma suna roƙon Allah ne dawwamar su akan musulunci dan lokacin da muke karanta Fatiha mukan ce ihdina siratal mustaqim ya Allah shirye da mu tafarki madaidaici to ai tunda muna kan musulunci kan muna kan tafarki madaidaici yanzu roƙon Allah dawwama muke akan tafarki ina ba ta fahimta kamar da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirin munafiqin in mun ce khitabun ne lin nabi ya zanto Allah na kiran annabi wajen dawwama akan takawa ba wai yayi takawa ba da idan an ce yi takawa wato da ba ya takawa ke ina fatan ko fahimta ka zama mai takawa ma'ana da ba ka da ita amma dawwama akan takawa ya nuna kare kake ake so ka yi doriya akan ta da wajen an na musulmai da kanka wa min zurriyyatina haka zurriyyar mu ma ka bai su su musu dukan wannan hujja ce akan cewa annabawan Allah gaba daya ba wanda yazo da yahudanci ba wanda yazo da kiristanci ko musulunci zo shi dan da sai ce waja'alna muslimain laka wa min zurriyyatina haka cikin zurriyar mu ka sa zurriyar mu zanto ummatan muslimatan lak al'umma mai mika wuya gare ka wa adna manasikana ya Allah nuna mana tsarin ibadojin mu na aikin haji ya za mu yi dawafi ya za mu yi sa'ayi ya za mu yi jifa ina za mu tsaya arfa me za mu yi me za mu yi shine arna mana suka wa tuba alaina ka karbi dubar mu kan wani abu da muka yi na kuskure bisa rashin sani ko bisa sani innaka anta tawwabur rahim ya Allah kai ne at-tawwab mai karban tuba ar-rahim wanda yake mai jinkai sai ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayat ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين suka cewa rabbana ya ubangijinmu wa a fihim rasulan minhum ka turo a cikin wannan gari wani manzo na musamman minhum daga cikin an gane ku yatlu alaihim ayatuka wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya koya musu karatun littafi wani hikmata sannan kuma ya koyar da su hikima shine sunnoninsa wa yuzakkihim ya tsarkake su daga datti na shirka zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a shine wa zakki daga halaye waɗanda suke nuna na zuwa ga kyawawa innaka anta azizul hakim ya Allah kai ne al-aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kai ne al-hakim mai hikima cikin dukkanin al'amuransa malamai suka ce anan an ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum a madadin a ce min anfusihim gashi ko Allah ta laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi da kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur me yasa bayanin zai zo nan gaba an antal zai zaki wa man yarghabu an millati ibrahim illa man sataha nafsa ubangiji ta ala yace man yarghabu an millati ibrahim wane ne zai kyamaci addinin annabi ibrahim ai ba mai kyamatar addinin da annabi ibrahim ya zo da shi na tauhidi na kadai ta Allah illa man sataha nafsa sai wanda ya waukar da kansa ya mai da kansa wawa ko bai gidaje wa laqad istafaynahu fid dunya hakika mun zabi annabi ibrahim tun anan gidan duniya muka sa shi zanto abal anbiya ya zanto uba na wani adadi na annabawa wa innahu fil akhirati kuma lalle shi annabi ibrahim a lahira lamina salihina yana cikin annabawa din domin lafazin as-salihina anan yana nufin annabawa sai idan kace as-salihina sauran salihan bayi waɗanda ba su kai annabawa daraja ba ka rage matsayin annabi ibrahim da haka salihun yana zuwa da ma'anar salihan bayi waɗanda ba annaba ba yana zuwa da ma'anar kuma annabawa siyakin aya jerin ayoyi shine zai nuna yanzu da annabi Yusuf yake rabbika rabbika da ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga nan gurin alhiqni bis salihin ma'ana wadannan salihan bai da ba annabawa ba lalle annabawa yake ne amma da Allah ya ce wa min yuti Allah wa rasul وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصالحين أنا من اللي بس كأن بابا تندع بس أن بابا كافنس وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له lokacin da ubangijinsa yake da shi wato iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijin sai ce da shi aslim ka mika wuya mana kana sai ce aslam ya ubangiji na mika wuya da rabbil alamin da ubangijin wannan irsin tana da alaka da walaqad istafainahu fi dunya walaqad istafainahu fi dunya iz qala lahu rabbuh aslam qala aslam abin da ya sa ubangiji ya zabe shi dan da yace da shi aslam sai ce aslamtu lirabbil alamin shine istafahu Allah ta'ala wato abin da yake yi bayan istisai din kenan ina fata kun fahimta wato dan a nuna akwai wani iktisa cikin abin da yayi lalle annabci akwai zabo zabe Allah sannan kuma hada a nan gurin zaka samu annabawa suna da aiki tukuru sama da sauran mutane wajen ibada da tsarkake wato Allah da bauta shi kadai ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ووصى بها إبراهيم أو تكراء وأوصى بها إبراهيم وصى أوصى معنى صحيح على رأسه وصى بها إبراهيم بنيه annabi ibrahim ya yi wasiki biha da wannan addini almilla kenan dalili na koma zuwa ga almilla almafhuma min qawlihi idh qala lahu rabbuhu aslim an gane ku wa yaqub haka annabi yaqub ma ya yi wasiki da wannan addini na mika ga Allah kowane ɗaya daga cikin su ga abin da ya ce wa ƴaƴansa ya baniya ya bu inna din ubangiji ya zabar muku addini na musulunci fala da mutunna kar ɗaya da ku cikin ku ya da mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun fa sai kuna musulmai wato kowa yayi wa dan wasiya da musulunci annabi yaqub yayi wasiya da haka annabi ibrahim yayi wasiya da haka wannan sai ne taron annabawa gaba ɗaya musulmai ne ba wanda ya bi yahudanci ko kristanci am kuntum shuhada shin ko kuna nan ne a halarce in hazara yaqub al-maut lokacin da alamun mutuwa suka zo wa yaqub dan ba za ka ce mutuwa ta zo masa ba dai mutuwa ta zo ba zai iya magana ba amma alamomin mutuwa sun zo to zai iya magana kafin ta dauke shi gaba daya muqaddimatul maut ke in qala li banihi lokacin da yace da ƴaƴansa ba ta abu min min ba'di da za ku bauta wa bayana yana so ba su jarrabawa qalu inna hu ilahaka za mu bauta wa abin bautar ka wa ilaha abaika abin bautar iyayenka su da Ibrahim da Isma'il da Ishaq wato sai suka ce iyayenka anan sai suka sanya annabi Ibrahim a matsayinsa na kakanta, annabi Ishaq a matsayinsa na uba annabi Isma'il a matsayinsa na kanin uba wato ya shiga cikin rububi ne in ba haka ba inda za a ambace shi kadai baya amsa sunan al'abu amma anan annabi Isma'il ya samu lafazin abu ta galiban kamar da ake cewa wa dani ana nufin mai, al wa tamu ana nufin alfarkadani ana nufin da wata da kuma tauraro wannan guda ina ba za mu fahimta daban-daban ne amma ta aka ce kamar yadda ake cewa al-isha'ani ana nufin da magariba da isha'i ta gariban da janibul isha ina fata an fahimta to kamar haka ne an ba haka ba annabi Isma'il amu ne ba uba ba ne a wurin Yaqub ina za mu fahimta amma ya na eh, kanu na budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa isma'ila wa isaka ilahan wahid suka ce da shi haka wa na lahu muslimun ko mu muna masu miƙa wuya ga wannan ubangiji shi kadai Allah ce tilka ummatun qad khalat wannan wata al'umma ce ta riga ta shuɗe annabi Ibrahim da annabi Yaqub da zurriyar laha ma katabat irin abin da suka aikata nasu ne su kadai walakum ma katabtu Ko ne yanzu da kuke da awar jikokin su ne ko kuma aikin ku na ku ne aikin su ba zai amfane ku ba sai in kun yi irin nasu in kun yi barna ba za ta tuce su ba ina ba fahimta shi yasa idan mutum ya ce shi kakansa mutum ne na gari sai a ce to yi aiki irin na gari amma ba ka tsayawa ka danganci zuwa ga kaka ba ka yi aiki na gari ba manzo Allah ya riga bai na cikin hadisin muslim man fatta bihi amalu lam yusri bihi nasabu dukan wanda aikin sa ya mai da shi sahun baya dangantaka sa ba ta kai shi sahun gaba da haka sai mutum ya yi aiki shi da karan kansa kafin ya zanto wato na gari la ma kafaru lakum ma kasabtum wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya malun dangane da abin da suka kasance suna yi dan al'umma ce zaman kanta ta yi aikin da ku kuma al'ummatin ya zaman kanta yanzu kuke na ku aiki to abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana da yawa daga cikin yan wasu sun rubuto mun takarda wato duk lokacin da suka samu tangarda ko da talabijin din su ko da wata tasha ta talabijin sai su rubuto mu ina ganin idan an samu tangarda da wata tasha ta talabijin ko wata matsala sai a nemi irin talabijin nan a ba su takarda amma ni nazari na da karatu na ne a gaba da kowa gaba waɗansu